Masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Daga nan sashin Hausa na Radio France International arafai tare da ni Nasiruddin Muhammad. Yunkurin ƙara haraji a kan kayayyakin masarufi ya haddasa ɓarkewar mummunar tarzoma a Kenya. inda aka tabbatar da mutuwar mutane da dama a jiya musamman a birnin nairobi shin ko me ya zafi har wannan tarzoma ta kasance tare da samun asarar rayuka da kuma cinnawa wani bangare na ginin majalisar dokokin kasar wuta ko akwai wani darasi da ya kamata gwamnatocin sauran kasashe su ɗauka domin kaucewa fushin al'ummominsu wannan shine maudu'in da muka ba ku damar bayyana mana ra'ayoyinku a kai Ga malami na farko da zai fara da gabatar da sunansa. Hassan Albasari Abu a Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar tare da Najeriya. To a nan dai muna kira ga hukuma ko kuma in ce gwamnatin kasar Kenya to ta san da sanin cewa saboda talakawa take mulki kuma idan babu talakawa din lalle lalle fa mulkin nan ba lalle a ce ya tafi normal ba. Duba da za ga cewa talakawan nan sun yi iya kai yin su wajen zabar ita wannan gwamnati to kuma sun nuna cewa kamar ba sa buƙatar wannan haraji da aka kaba duba da za ga irin hali na tagayyara da aka sanya a wannan bangare na ƙarin haraji din to fatan mu dai Allah ya saisaitar da lamarin kuma akwai dai bukatar su hukumomi din su yi abin da ya dace suna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna sira tarayyar najeriya to ni a ra'ayi na barkewan wannan zanga-zangan a ƙasar kenya sakamakon hauhawan farashin kayayyakin masarufi bai zo min da mamaki ba saboda duba da yanayin yadda kasashenmu na afirka abubuwa suke ƙara jagulewa suke ƙara taɓarɓarewa sakamakon yadda ake gudanar da shugabancin ba a mai da hankali akan abin da ya damu al'umma to wannan ya kamata a ce sauran ƙasashe makwabta kamar irin ƙasan da na fito ya zame musu izina a ɗauki darasi a magance irin wannan matsalolin da yake ta yawo musamman a nan eh, nahiyarmu na afirka. ne magana baban mamban bande to hakika ya kamata a ce shugabanni musamman na najeriya da na sauran kasashen afirka su ɗauki izina domin fushin al'umma a wani lokacin gaskiya wani tsaron mai tsaro baya iya yin maganin shi domin al'umma musamman talaka idan suka fusata komi suna iya yin aikatawa ya kamata dai gaskiya shugabanninmu na afirka su ɗauki izina ga wannan wato mummunan zanga-zanga da take gudana a ƙasar kenya su yi wa talakawansu adalci domin adalci shine hanyar zaman lafiya ta ƙasashen wannan namu na afirka mai magana a kongon mamela adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar nijar a departament ɗin gure to wannan zanga zangan da yake faruwa a kasar kenya gaskiya ba abu ne mai daɗi ba kuma muna kira ga bangarorin guda biyu duka da bangaren gwamnati da su kuma bangaren farin hula ko wace matasa wanda suke zanga-zanga ya kamata za su yi zanga-zanga su yi takazan za su ringa yin zanga-zanga na lumana ba wanda ya wuce kima ba ita kuma gwamnati ta bangaren ta ta rage amfani da ƙarfi da take a kan fararen hula ya kamata dai su samu su sasanta Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Ya kamata idan haka ta faru a za haka suka ta nesa, saboda komi ya halaka ya halaka ba ya dawowa. Idan mutane ne an ka kashe shi kenan sun yi hasara su kuma iyalan sun yi hasara su. To kuma wannan darasi ne ga hukumomi da sun ga talaka suna da niyyar bore ko zanga-zanga. To ko dai su yi sulhu da su ko su ɗauki matakin hana. kuna tare da mai sauraron ku Abdulrahman Ahmadu da wannan al'amari na ƙasar Kenya sai mu ce Allah ya kawo sauƙi kuma su da zaran ba su biyan buƙatun talakawa waɗanda suka zaɓe su to haka za ta ci gaba da faruwa duk inda shugaba yake ko wace ƙasa ce ko ta turawa ce ko ta baƙar fata sai an samu haka idan ya kasance shi shugaba baya biyan buƙatun talakawa don haka muna kira ga mu waɗanda muke tare da su su ma su ingantar da shagorancinsu su san abin da talakawa suke buƙata don su kauce ma abin da talakawa Bye. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kemba jihar neja to wani al'amari na zanga-zanga a ƙasar kenya babban kalubale ne a sauran ƙasashenmu na afirka musamman ma munan najeriya domin saboda a hakikanin gaskiya sai ga a duniya ba ainihin wani ba wata al'umma masu haƙuri irin talakawa najeriya ko in al'ummar najeriya baki ɗaya domin ga irin halin da muke ciki rayuka kunci tattalin arziki komai ya taɓarɓare amma ya kasance mu ainihin al'ummar najeriya allah ya zuba muna ruwan haƙuri wanda yake ba za mu iya taɓuka komai ba kuma ba za mu iya komai ba to amma babban kalubalen da yake ainihin shugabannin mu na afirka musamman mu na najeriya to ya kamata su yi karatun tanatsu idan allah ya hukunci ainihin yan najeriya muka gano da cewa zanga-zanga za mu iya kwato incin kanmu da hannunmu da ƙarfinmu to wallahi shugabanninmu su ma ba za su ji daɗin ainihin mulkin ainihin najeriya ba to sai yana da kyau ainihin su gyara al'amuransu a dukkan wani lokaci a kuma kowane hali da muke ciki. Kar ku manta, har yanzu kuna tare da Arafai Hausa cikin shirin ra'ayoyinku masu saurare. Hakanan kuma za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. ga malami na gaba. Kuna tare da Iliya mai shayi garkin daura da Nijeriya. Hakikan zanga-zanga da aka yi a ƙasar Kenya to wannan ya nuna saboda talakawa sun an kai su ƙarshe. saboda abubuwa da kake gani yanzu to dole ne ya tsaya ana tamna ana hurawa me yasa na ce haka saboda su shugabanni su raka eh, taimakawa al'ummarsu kuma su rika jin tsoron Allah a lamarinsu to yanzu kaga wannan zanga-zanga da aka yi ta kasar Kenya ka gani ba abin da ta ja haje ba baya kasa tunda zanga-zanga a cikin kasa ba alkhairi ba ne mu je a da mu je Allah ka ba mu ikon yi wa shugabanninmu biyayya ko kuma Allah ba su ikon kyautata mana. Reverend Muhammad Abubakar Bidabiri Dutsen Wai, Kubau Local Government Karnutar Najeriya. Wannan akwai abubuwan koyo da yawa a musamman kasashen mun Afirka musamman Najeriya. Halin da ake ciki talakawa an koka an koka an yi kira babu abin da har yanzu gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ko ƙananan kuma suka yi ba. To suna jira ne irin wannan abun ya faru? Kaga ba fatan mu bane saboda haka musamman Najeriya ta koyi darasi ga irin waɗannan abubuwa. Ba a fata nan da fushin talaka fa zai sauka kan gwamnatoci ko kuma manyan mutane. magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri Najeriya wannan lamarin da ya faru na Kenya na zanga zangar nan na tsadan kayayyakin nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to muna roƙon jama'a su kai zuciya nesa su ji tsoron Allah su bar wannan abubuwan zanga-zanga kowa ya tuna laifinsa da yi wa ubangiji subhanahu wata'ala ya tuba mu istighfari dukkanmu saboda tsadan kayayyaki wannan gaba ɗaya duniya ne nan wajen mana najeriya ka jima za ka rike kai saboda haka yana ba shawara yan kasuwan mu su ji tsoron allah an kasu in sun je siyan kaya ka kara musu abu kaɗan a kai su za su su ninka mana so hudu so biyar su kara mana su ji tsoron allah su san cewa duk zamu mutu mu je gaban allah sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas gadau a jihar bauchin tarayyar najeriya game da maudu'i da kuka ba mu tofa albarkacin bakin mu a game da zanga-zangar tsadar rayuwa da matasan kasar kenya suka fito hakika hakan bai zo mana da mamaki ba muna kira ga gwamnatin kasar kenya a karkashin jagorancin william ruto ya kamata ya tattauna da waɗannan matasa domin kawo ƙarshen wannan zanga-zanga da ke kawo asarar rayuka da dukiyoyi a kasar kenya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya to ai wannan ba a kenya kaɗai ba a najeriya ma in a tura ta kai bango wannan abu zai iya faruwa saboda halin da a yanzu ake ciki ana hasashen cewa wai ƙasar mu najeriya tana da arzikin da a duk duniya ma kusan tana cikin lissafi to amma har yanzu muna cikin shan wahala a ƙasar nan saboda an cire mana tallafin man fetur mu ma an ta kai bango fa za mu iya fita mu yi wannan zanga-zangar fa ba laifi ba ne saboda haka ya kamata a ce shugabannin ƙasashen mu suna duba maslahar talakawa ba maslahar kansu ba domin a yanzu wasu shugabannin kusan duka maslahar kansu ko suke duba ba wata talakawa ba saboda haka ya kamata su yi hankali su dawo da hayyacinsu in ma ba su ba sa tunanin haka ne to su da su fara wannan tunanin domin talaka fa duk inda ya kai ya kawo fashi ma fa in ya ɗauki abu ba shi da daɗi fa. kuna magana da Hashim Tsamama yana kiran kuna daga nan garin Tsamama a Bala Filinge Ijar Tilberi a Jamhuriyar Nijar. Lalle dangane da masu zanga-zanga a ƙasar Kenya lalle bai kamata ba a cewa shugabanni da al'umma sun ka zaɓe su dan su biya su a musu tun su su kare musu haƙoƙin su kuma ya suna ga hitowa dan neman haƙƙin su sai a samu mahukunta na hitowa na buɗa musu wuta ana samun asarar rayuka. Lalle bai kamata ba a ce shugabanni suna irin ɗaukar wannan mataki ya kamata a ce talaka in ya hito nuna ga bukatar shi a saurara mishi ba a hito to a bi shi a kashe ba to gobe wani na za shi zaben su don saboda su kare musu haƙoƙin su na sa sun ka zaɓe su saboda aminci da adalci yasa sun ka zaɓi wannan shugaba. Da wannan zamunin naɗa tabarman shirin na yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, da ma ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na RFI, musamman injiniyan mu a yau, Hassan Alhassan Sileja da ya jigilar haɗa mana wannan shiri, ni Nasiruddin Muhammad da na ja gamar shirin ke cewa bis